This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanyin na. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa ma'aikatan jinya uku ne suka mutu wasu biyu kuma suka jikkata a wani harin da Isra'ila ta kai a lokacin da suke kokarin kashe wuta a garin Faron da ke kudancin kasar. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce sojojin Isra'ila sun kai hari kan wata tawagar jami'an tsaro na farin kaya na ƙasar lebanon a lokacin da suke kokarin kashe wutar da ta tashi sakamakon hare-haren bayan nan da isra'ila ta kai da jiragen sama rundunar sojin isra'ila ta bayyana cewa dakarunta sun kai hari tare da fatattakar 'yan ta'adda na kungiyar ta'addanci ta amal da ke aiki a cikin wani sansanin soji na kungiyar hezbollah a yankin farun da ke kudancin kasar lebanon prime ministan kasar lebanon najib mikati ya yi allah wadai da harin da cewa ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma ba da sanarwar wani taron gaggawa a gobe litinin tare da jakadun ƙasashen yammaci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin magance tashe-tashen hankulan da ake ci gaba da yi sanarwar ta ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta kara da cewa sakamakon hare-haren na isra'ila an kashe ma'aikatan jinya 25 daga tawagar motocin ɗaukar marasa lafiya daban-daban tare da ma'aikatan lafiya biyu sannan ma'aikatan jinya da ma'aikatan lafiya casa'in da hudu sun jikkata a jiya asabar ukraine ta yi jana'izar waɗanda suka mutu sakamakon hari mafi muni da rasha ta kai a yayin da shugabannin hukumomin leƙen asirin amurka da na birtaniya suka ce ci gaba da goyon bayan ukraine a rikicin da take yi da rasha yana da muhimmanci ɗaruruwan 'yan ƙasar ukraine da suka hada da 'yan uwan da ke makoki sun tattaru a babbar majami'ar zamshin da ke poltava domin nuna alhini kan mutane fiye da hamsin da suka mutu yayin da wasu fiye da ɗari uku suka jikkata a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wata cibiyar horar da sojoji da kuma wani asibiti da ke kusa da yammacin ranar juma'a shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu 328 kuma suka jikkata a harin na ranar talata a poltava Zelensky wanda ke cike da takaicin jan kafa da kawayen kasashen yammacin duniya suke yi kan cire tsauraran sharuɗan amfani da makaman da suke samarwa ya ce Ukraine na ƙera nata jiragen yaƙi da makamai masu linzami. dubban magoya bayan tsohon shugaban kasar brazil jair bolsonaro su ne suka fara mamaye babban titin birnin sao paulo domin gudanar da tattakin bikin ranar samun 'yancin kai toshe dandalin sadarwa na x da aka sani da twitter a baya ta hamshakin attajiri na elon musk da gwamnati ta yi shine ya kara musu kwarin gwiwar fitowa tattakin na asabar wata manuniya ce ta karfin bolsonaro na tara jama'a kafin zaben kananan hukumomi na watan oktoba alkalin kotun koli alexander de moraes ya ba da umarnin haramta kafar ta x a duk faɗin ƙasar a ranar 30 ga watan agusta bayan shafe watanni ana takaddama da musk kan iyakokin 'yancin faɗar albarkacin baki alkalin mai karfin fada a ji ya nuna karfin ikonsa kan kafafen sada zumunta da ake zargi da yada labaran karya bayan da magoya bayan bolsonaro suka fatattaki majalisar dokoki da fadar shugaban kasa a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 2023 a kokarin sauya kayan da bolsonaro ya sha a zaben shugaban kasa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka da ecuador sun bayyana daftarin wani kuduri da ke neman majalisar ɗinkin duniya ta fara tsarin wani shirin wanzar da zaman lafiya domin maye gurbin shirin da kenya ke jagoranta a yanzu a yankin caribbean wanda ke taimakawa 'yan sanda wajen kwantar da tarzoma kudirin na kwamitin sulhu da aka gabatar wanda kamfanin dillancin labarai na associated press ya samu a ranar juma'a ya ce ana buƙatar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin wanzar da nasarori da ke samun goyon bayan majalisar ta ɗinkin duniya ta samu wanda ya kai ga girke 'yan sandan kenya kusan 400 tun watan yuni domin taimakawa 'yan sandan ƙasar haiti 'yar kasar belarus arena sabalenka ta doke 'yar kasar amurka jessica pegula da turmi biyu a jere bakwai da biyar bakwai da biyar a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta us open ta mata a jiya asabar sabalenka ta toshe kunnuwanta daga ihu da suwar masoyan fegula na cikin gida a filin wasa na arthur ashe inda ta karya lagonta a wasan karshe kuma ta lashe kofin gasar karo na farko a flashing meadows shekara guda da ta sha a wasan karshe mace ta biyu a duniyar tennis ta jajircewa shan kaye a dukkan sahu biyu don neman tata nasara pegula mai shekaru talatin ta ɗauki dogon lokaci tana dakon samun kaiwa ga wasan ƙarshe ta babbar gasar karo na farko amma kuma ta kasa daidaicewa da karfin abokiyar karawarta duk da hayaniyar jama'ar new york an rufe saman filin wasan na arthur ash saboda ruwan sama kama da bakin kwarya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna sunana Yuma Abdulrauf jagorar shirin. Mata da yamma ta kan madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan kalubalen da ke tattare da mu'amala da kafofin sada zumunta musamman ma aikin tantance sahihancin labaran da ake wallafawa baya ga matakan da kafofin suka sanya wajen kare masu amfani daga waɗannan kalubalen kamar su yada labaran ƙarya batanci ko farfaganda a yayin da wasu masana kan mu'amala da kafofin sada zumunta ke ganin ɗimbin alfanu da ke tattare da mu'amala da su wasu masu faɗa aji a ɓangaren tsaro na ganin cewa kamata ya yi gwamnati gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan gaggawa kan mu'amala 'yan ƙasar da dandalin sada zumunta ganin yadda wasu 'yan ta'adda suka fara yayin wallafa ayyukan ta'addancin su a intanet don gudun abin da kaje ya dawo. A baya ma wasu masana sun sha jaddada cewa kafofin sada zumunta sun kasance kamar kayan aiki ko makami wanda mutum zai iya amfani da su bisa ka'ida ko kuma akasi kamar yadda za ku ji bayani daga bakin mai sharhi. Sunana Jamilu Abdulsalam dan Kano ne kuma dan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum a hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da dama a turanci ake ce musu kamar tool akwai course da ake ce ma toolism ko theory da ake ce masa toolism so kafafa da zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda za ka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi so kuma a da yawanci samari da mutane ko masana akan sabbogi na rayuwa ba a gama gane cewa lalle lalle shi kafafen sada zumunta nan za mu iya amfani da su ta yin wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da ci gaban rayuwar mu ba mun zaci guri ne da za mu je mai zumunci mai shashanci to sai Allah cikin ikonsa wasu daga cikin mu sai suka fara gane muhimmancin social media nan ba lalle guri wuri ne da lalle za mu je a yi shirme a yi shashanci a yi nishaɗi ba ashe za mu iya amfani da shi ta kawo wa mu ci gaba kawo wa mu ci gaba da kuma fito da wasu abubuwa waɗanda a da ba za mu iya fito da su ba. Na'am ko za ka ba da misali. Misali a da idan yanzu ina da labari na wani abu da nake so na fito da shi ko watakila labari ne akan wani jami'in gwamnati na wani abu da ya yi ina tunanin zan fito da shi sai na je gidan rediyo na biya kuɗin airtime an ba bani dama na saka kuma kafafen sada labaran nan ko tv ko rediyo idan ka duba yawanci na 'yan siyasan ne ko kuma na wasu abokan 'yan siyasan wanda za ka ga ba lallai abin da kake so a yi maka yarin za a iya maka yarin kuma ko da za su iya maka yarin ba lallai kana da kuɗin da za ka iya biya a yi maka yarin ba to sai zamani sai aka ce kawai hawa za ka yi ka buɗe account idan ka buɗe account za ka iya saka abin da kake so yadda kake so su har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko rediyo tunda dukkan su suna da frequency da iya inda za a je a kalle su shi kuma wannan in ka saka ba ta cewa ba mai ce maka danne musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta babu wani wanda ya isa ya hana ka wannan gaskiya shi gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan to a ganin ka menene babban kalubale da ke tattare da amfani da kafofin sada zumunta babban kalubale shine dandalin sada zumunta ya ba wa kowa dama to ba wa kowa dama kuma ya ba wa mai ilimi da mara ilimi da jahili da mai hankali da mahaukaci cewa za ka iya zuwa ka dora abin da kake so to wannan shi kuma yana da shi ma irin tasa matsalar wanda za ka ga wani in ya ga dama zai iya maka kazaki ya fito da bayanai wanda ba haka suke ba ya dora su akan dandalin sada zumunta kuma duniya ka gani kuma daga baya a zo a bincika a ga karya yake wanda kuma hmm. duk yadda aka kai ga karya tashi ya riga ya yi tanishin image ɗinka to wannan su ne matsala babu wannan abin da a harkar jarida ake ce ma wanda masana su duba su ga cewa a tantance labarin cewa wannan gaskiya ne sai hancin labari to wannan ita ce matsalar da ita kuma dandalin sada zumunta ta zo da shi na kasa tantance hancin labari kafin a dora shi kuma in aka dora za a iya riga a yi maka illa kuma babu yadda za a yi ka baka je ka gyara amma abin jan hankalin shine duk lokacin da aka ce akwai waɗanda suke da ilimi na harkar jarida ya kamata su iya amfani da dandalin sada zumunta wajen isar da sako wajen yin abubuwan da zai taimaka wa al'umma ya zamanto a ce idan za ka yi abu kamar in za ka yi business ya za ka yi business ka alakanta shi ko ka yi amfani da social media kamar waɗanda suke business admin waɗanda suke entrepreneurship mass communication ta ya za ka zama freelancer ta ya za ka yi amfani da dandalin sada zumunta wajen inganta aikinka ba tare da ka nema aiki ba amma ba a yi har yanzu koyar da yara ake yi yadda ake koyar da su shekara ashirin talatin hamsin baya ya mm. kamata a ce koyarwar ta tafi da zamani ta tafi da me zamani ke so me zamani ya zo da shi to mu ma bari mu jingina koyarwar mu da yanayin da zamani ya zo to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da wani mai sharhi wanda zai mana karin bayani akan yin amfani da dandalin sada zumunta ta hanyoyi daban-daban sunana abubakar muhammad abujaga to ita dandalin sadarwa na zamani akwai abubuwa da dama da ake koya a ciki na farko shine akwai abubuwa wanda suke da tasiri a cikin rayuwar mu na matasa da kuma dan adam baki daya that is idan kai amfani da shi ta bangaren da ya dace kenan zaka koyi abubuwa da yawa kuma zaka yi amfani da shi yakan iya ma sanadin zama wani hanya da zaka dinga cin abinci saboda akwai hanyoyin da ake cin abinci da shi da yawa ka samu sana'an yi a samu aikin yi sannan kuma a sanarwa da mutane mutane abubuwa da yawa wanda ya kamata su sani to in kuma aka samu akasarin haka ya zama abin hatsari wanda shi muke tattaunawa yanzu a kai ganin cewa mutane sukan shiga shandalin sadarwar nan ta ko ina a lokacin da suka ga dama kuma sukan shiga ko ina su sukan iya tare da abubuwa da yawa wanda ba shi da kyau a misali akwai bidiyo da yawa da suke fitowa wanda zaki ga yan bindiga sukan shiga tiktok suna fitowa suna nuna abubuwa so zaki ga mutum ne zai ga cewa ni ba da na ilimi ban samu aikin yi ba amma ga wancan da bai san bihin ba ma a boko bai da karatun islamiyya bai da na addini bai da komai kawai ya samu makudan kuɗi to me yasa ni ma ba zan fada cikin irin wannan abu ba saboda an ce an idle mind is a double workshop so idan suka ɗauki wannan kin ga abu ne wanda yake hatsari wanda mutane da yawa za su fada saboda kasan mu kasa ce wanda take cikin yanayi na rashin aikin yi mutane da yawa kuma in wani ya iya hakuri wani ba lallai ya iya haƙuri ba. To Malam Abubakar ta yaya za a iya kawo sauki a wannan yanayin da ake ciki? Yadda za a kawo sauki a irin wannan abu shine muna da services da yawa a najeriya wanda ba amfani da su kamata a ce gwamnati ta shigo ciki ta duba waɗannan kafafun sadarwar nan da yawa da muke da su irin su instagram da tiktok da facebook duka su duba su gani akwai waɗanda suke da wannan abun za mu iya cewa oke in kika duba akwai kasashen da zaki ga wasu content din ba a bari masu fita lokaci ɗaya suka ga dama kamar kwanaki da muka samu matsala da shafin x that is twitter kenan a da aka samu matsala aka ce za an kulle twitter to duk irin waɗannan abubuwan kamata a ce ana tantance abubuwan da suke shiga da su abubuwan da mutane cikin iya da to kasan ne namu kullum muna samun koma baya ne saboda ba a tsaurara matakai akan dokokin da muke da shi wasu lokutan za iya ga dokan muna da shi amma kuma ba a amfani da shi an ce amfanin doka a amfani da shi kamar yadda aka ce amfanin ilimi aiki da shi to mu gaskiya a kasan mu ta Najeriya muna da wannan matsala inda gwamnati za su shigo cikin abin sosai ka'in da na'in saboda ganin illan da yake wa mutane su ga cewa za su tinge sa ana tace abubuwan da ya kamata a ce suna shigowa cikin wayannan kafafun sada zumunta da za a samu sauki wanda kuma gaskiya muna kira da gwamnatin akan cewa don Allah a dinga yin hakan saboda kowa yana da irin zuciyar shi in mutum ya ga wani abin da ba daidai bane yana iya cewa wannan na samu mafita na samu hanya a je kuma a shiga akan irin wannan abin sai ki da kasan gaba ɗaya ta zama to kasa ne wanda mutane ba za su iya zama a cikin ta ba Allah ya gyara mana kuma Allah ya samu dace mun gode da bayani alƙalman kirdiga a kafofin intanet da sun nuni da cewa shugabanni a kasashen duniya na ƙara sa ido kan kafafen sada zumunta musamman akan yadda suke kula da irin ababen da ake yaɗa yadawa a dandalin su kama daga yada labaran karya kalaman kiyayya kage cin zarafi da dai sauransu lamarin da ya kai ga akasarin waɗanda suka samar da kafofin sada zumunta na ci gaba da ɗaukar matakai musamman don ganin cewa an rage ko kawo ƙarshen matsalolin yada labaran karya da kuma kawar da shafukan bot waɗanda ci gaba a fannin fasahar zamani ya kawo su a yanzu dai kamfanonin da suka samar da kafofin sada zumunta sun ɗauki matakai don yakar matsaloli da suka addabi masu amfani kamar kamar goge shafukan da ke yada labaran karya ko masu damfara ta yanar gizo. Misali dandalin Pinterest na goge duk bayanan da ke nuna wa mutane su guje wa karbar allurar rigakafi. sannan dandalin Facebook, Instagram da kuma X sun bude babin mika korafi kan duk wani shafi da ya saba wa ka'idar mu'amala da waɗannan kafofin. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka, barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yanayi ko lokaci na damina akan fuskanci matsaloli na rashin lafiya kamar zazzabi, mura, amai da gudawa da sauransu. Kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fi hatsarin cin karo da irin waɗannan matsaloli. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ƙasar Nijar a gundumar mayayi na jihar Maradi don jin irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar ke fuskanta na ƙarancin jini domin ce ceto rayuwar jama'a idan bukatan hakan ta taso. Abokin aiki na a maraɗi Mansur Sani ya je ta bakin Dr. Abdu Alzuma Sani inda ya bayyana irin halin da bankin jinin nasu ke fuskanta. Hali wanda ake ciki yanzu tunda yanzu kun san da shi ana tunkarin damana ko ko ana ciki ma damana. Tunda bangaren jini abu biyu ne. Mm. Wurin mata aihuwa wanda suke aihuwa suna da karamcin jini da yaran wanda ake kawa da masassara kun san kuma masassara cizon soboro abun nan ne ya ce jar jini yana ba ta jini to cikin lokacin nan ne muke yanzu yanzu a taikaice a magana na wanda muke yanzu bangaren sundunkin mu na aje jini yanzu zan ce ma kongo yake babu jini yanzu akwai matsala kenan yanzu kuma cikin mataki wanda mu muke dauka a mu a kashi biyu ne a mu cikin shahara wanda mu da manya wanda manya suke zuwa su tambaye mu yaya ne a ce yi shine nuhari kamar ana hita cikin komin par komin muna nemo wanda suke ba da jini kyauta mm. hakan ga sai mu samu abun da muke samu mu zo mu yi aikin su mu gyara su mu zo mu aje su. Wa ki ɗauka yin wannan aiki? Wannan aikin nan nan ACD yana dauka kuma akwai wanda ake cewa a eh, partenaire de proximité akwai ACF su ma suna don tallafa mu cikin wannan aikin na neman jinin mutane suna ba da haɗin kai wajen ba da jinin idan an je karkara musamman a wannan yanayi da ake ciki na rashin koshin jimaka ga al'umma eh a wannan wani lokacin nan tun da yanzu lokaci ne kaman akwai rani hmm. lokaci ne abinci ma bai ishe ma mutane kwa to tun da abun wajibi ne kama ne yayi shi yasa wani bi kuma in mun ta cikin garuruwa cikin kominika kan yawanci mata mu ce iska iskiya mazajen nan ma kuma wanda ake iska tsohi ne da yara da yara ba yi wa a jinin su kamar yaya ne kuke yi kuke samo jinin eh jinin nan kayan ma mu hita akwai wanda ake cewa sensibilisation muna gaya au niveau du commune muna eh, wayarwa wajen merukar dukunan sai mu ta wajen csc kuma su ma ya yi bangaren wayan shi wanda zai ma mutane kwa kuma akwai wanda ake cewa relay communautaire wanda suna cikin mutane kwa su ma suna kare waye kai da abin da ake zuwa a yi sannan ka ma mu zo wurin an gyara mu wurin mun san abin da muke mu samu cikin wurin nan kayan ma mu zo kwa eh. duk da wannan aikin da kuke yi domin ɗaukan mataki a halin yanzu ka nuna babu ma wani jini wadatacce a wannan banki banki ta ajiye ta mai a asibiti yanzu wani irin hali ake ciki ko wani irin filan kuke dauka na gaba yanzu filan wanda muke ɗauka gaba akwai wanda ake cewa komite da donor mm. sadir kunjiya ce wanda suna ta masu bada su suke kula wanda in eh, an tashi tun da wani bi a sakan gari a sakan dare a sakan dare awa biyu ko awa hudu hakan ga mm. a ta da mutu akwai wanda muna da lambobin su wanda sun ba da kansu mun san kuma kalan jinin su sun ba da mm. kansu kwa mm. su ne wani bi in abun ya kai kakanike sai dole sai mu tabo su su ma cikin su suna da basu da ne suna da list din su mm. suna da kowa lokacin da ya bada da lokacin da ya kamata a bada mm. to yawanci cikin wannan ne muke samu dan samu mu hidda wannan matsala nan kwa wannan mutane ne aka yi kawowa a cikin bukatar jini a koda wani lokaci ko kuma lokaci zuwa lokaci mata masu juna biyu wani bi tun daga daji kayan ma a kawo su nan sun zub da jini da yawa hallo kuma in an zo nan in babu wani dubara wanda za a yi sai hoshi hoshi kuma bai kamata ma ne ba sa mutum eh, dakin hoshin nan sai an samu jinin nan tukuna sai an tanadi jini a aji sannan za a sa ta tun da wurin hoshin nan tana ta zub da abin da a gare ta kuma wani irin sako gare ku ga al'umma domin ganin cewa an magance wannan matsala ta rashin jini a asibiti ta mai wayan kai wanda ina da kaman a bangaren bino bangaren guda wajen iyalai wajen maza maza su yi ta hankuri su kama na cewa kamar alkawali wanda sun ka dauka hmm. mace in ka armi mace ba an ka ce ka bata abin da ka da kamar ka yi gwargwadon iyaka in ta san tana da juna biyu a zanci kula da ita akwai wasu abinci wanda ya kamata ta saba ci yana dan tallafa mata sosai kayan ta samu wurin aihuwa nan ku na biyu kuma eh, cira wanda na ce yi wajen matashi tunda an ce ba da jini sai matashi sai tunda ake cewa kaman wanda yana da shekara biyu zuwa 50 hamsin da biyar in wanda ya saba bada tunda daga nan kuma a ce cewa matashi ko to ciran na wanda yana gare mu wajen matashi su ba da kansu tunda wannan taimako ce a ce na al'umma ce kuma babban taimako ne mutane su ba da kai su ba da yancin kai su ba da lokacinsu tunda wani abu ne in mutum ya zo likta akwai awoyon da a ce ma mutum ba dole ne sai wanda ba su sani ba sun ce in sun hidda ma mutum jini sai an kwantar da shi sai an maida mishi kayan shi wannan duka ba abun ne ya kamata a yi idan an rasa jinin ba fata ba wani irin hali ake shiga to an buga ko ina ba a samu ba nan eh, likitan abin da ya kamata a yi mutum a tai da shi gaba a wuce da ita a tai da can maradi yalla can maradi ana tsammani wanda mun ka rasa nan can suna samu jinin nan a taimaka mata suke mutum ko ce tura a ce aikuwa cikin mota ambulance mm. eh wani bi ma ka a tai can tunda muna da alaka da su muna cire su muna ce musu to wani ga wanda za mu tura ga matsalanta kayan ma ta zo wani bi an ka an nema an samu mata Shi ma shugaban kungiyar sa kai na masu ba da jini Mamman Nura Yakubu ya ce suna wannan aiki ne a matsayin ceton rai ya kuma yi kira ga al'umma da a ci gaba da taimakawa wajen wannan aikin. Dangance da ba da jini ga nan komin mai iya gwalgwado ba Amma duk da wannan kamar yadda kuka ce ne har yanzu akwai matsalar shi. Tabbas ko dono lokaci dan a yau ma an samu waɗanda suka je suka tambaye ni jini yau sun zo jiya an zo mai duk da wannan za mu kira dai ga al'umma shi ba da jini ceton rai ne ga yanda musulunci ya yi umarni cewa duk wanda ya cece rai ɗaya kama ya ceci ran al'umma gabaki ɗaya ne haka kuma wanda ya kashe rai ɗaya kama ya kashe ran al'umma baki ɗaya to ina jan hankali ga al'umma cewa su zo su ba da jini ba da jini ba wani abu bane wanda yake da wahala ɗinka nan mai ba da jini wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin al'umma wasu suna fahimtar ko suna san ba sa fahimtar ku me za ka yi bayani a akai eh to gaskiya dangance da tabbas muna samun wannan matsaloli wasu ashe a kwatanta musu su fahimta wasu kuma gaskiya ba za su fahimta ba saboda wasu gani suke yi a basu a basu dangance da lokacin da ake ciki kamar a dan basu wani abu wanda bai taka kara ya karya ba alhali ni ina ganin kamar fahimta ce dai mutane ba su yi da yi ba tunda shi in aka ce ka ba mutum jini ka cece rayuwar shi ne kenan duk abin da za a baka ba zai biya ka ba kenan kawai ka yi fis layi insha Allah Allah zai yi zai baka sakamako a gaba wannan kungiya ta ku ta masu ba da jini kun kai ku nawa a takaice a kaɗan ga yanzu mun kai mu da eh, mutanen da ya kai ɗari eh muna da list ɗin mutane waɗanda suke kowa na badawa kowa na badawa akwai maza da mata ne eh mafi aksari maza ne dan saboda ba da jinin mata lokaci ke gare shi magana ta gaskiya amma mafi aksari maza ne to wani irin ci gaba kuka gani a aikin da kuke na ba da jinin ah, alhamdulillah dangance da wannan gaskiya ai an ana gani da ba haka bane hospital mai take alhamdulillah avec les agents na nan hospital saboda Allah iya gwalgwadon aikin da ake yi yanzu me sakonka ga waɗanda ba sa ba da jini da kuma masu badawa duba da yanayin da ake ciki na matsin tattali haka na rayuwa to sako na gaskiya mutane su yi hakuri saboda Allah su zo su tallafa da jini volunteer ma haka nan ka zo ka bada insha Allahu za a ba mara lahiya ne tunda Allah ya sa da ba mu da banka doisan an samu banka doisan kenan in ka tashi bada ka zo ka bada jini fi sibilillahi kuma duk wanda ke bada jini fa ko da wani dan matsala tangarda za ta same shi ya dan zub da jini ba ɗaya yake da wanda bai bada jini ba saboda shi dama ya saba ba abin da zai damo shi amma wanda bai ba da jini inda ya samu dan tarangarda da zai zubi da jini to gaskiya sai ka ga sai an tabe shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta a jihar maradi da kuma hanyoyin magance su a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Ni ne mai suna Emmanuel Nandom dominic daga children evangelism uh, a nan bauchi yau ina so na yi magana kan horo horon da horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi a hanyar da ya kamata wanda hukuma mutane kusa za su more shi moran ba cikin gida kaɗai ba society ma za su more shi mun duba cikin karin magana sura biyu aya shida ya ce a horar da yaro don gobensa once idan horar da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai buga kirji a kansa idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau domin rashin horo ne inda ce akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za samu damoyi a cikin inda muke facing yanzu aka ba yana da kyau kowane ɗa kowace uwa kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya yau muna kukan rashin kaza a'a abu bai kyau ba a'a shugabaninmu shugabancinmu ya fara daga cikin gidajenmu ne idan akwai tarbiya da horo mai 'ya'yanmu to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su idan iyaye idan iyali sun zauna sun iya sun horar da 'ya'ya tun da suna tashiwa ba za mu samu damuwa ba amma idan babu wannan horon za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a kasa so yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da 'yarsa so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutane da su zo gobe so ni ina son ta eh, eh, eh, in giya mana wannan mu gane cewa horo abu ne mai kyau ko a wace addini ne ko a christianity ne ko a islam ne horo yana da muhimmanci kuma kar mu manta idan muna son beta najeriya gobe to sai mun fara horo da 'ya'yanmu a yanzu na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.